Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta yi ƙarin haske kan ƙudurin doka da zai ba tsofaffin 'yan majalisa a Laos mai kama da fansho da majalisar ke ƙoƙarin samarwa. A makon da ya gabata ne Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta gabatar da ƙudurin doka da zai ba waɗanda suka rike makamai a majalisar da sauran mambobi damar samun alawus kowace wata da zai zame kamar fansho. Lamari kenan da ya janyo cece kuce a tsakanin jama'ar jihar da ke ganin ƙudurin a matsayin na son kai kasancewa a rana guda ƙudurin ya tsallake karatu na ɗaya da na biyu saura na uku da zai zame doka. Shugaban kwamitin harkokin kuɗi na Majalisar Dokokin Jihar Plateau kuma mamba mai wakiltar Rukuba Irigwe Eli Bako Ankala shine ya gabatar da ƙudirin. Ya ce suna buƙatar doka ce da su da ke majalisa yanzu za su ware wani kaso na alawus nasu ya kasance tallafi ga waɗanda suka yi majalisa a baya ya kuma ce kuɗin zai fito daga aljuhunsu ne ba daga ɓangaren zartaswa ba. Abin da muka yi shi na ce jama'a ba su yi hakuri ba ne akwai abin da muke kira da shi synopsis an jera matakan da za a yi domin wannan abun ya tabbata ɗaya biyu uku hudu biyar har zuwa ga nan da muka saya babban abin da muka yi wanda ya kara jama'a su gane cewa bai shafe wani kudin wato ya kara kudin da ya kamata ce a doka a je a yi ma mutane aiki shine sa doka ana biyan ka ba don ka shekara hudu shi yasa mun sa allowance a ciki zai zama kamar pension kin ga ba mu ce pension direct ba mun ce allowance serve as pension mu memba da muna cikin kujera tun shekara biyu da suka wuce ne mun so mai wannan abu wanda yana gan jama'a suna ihu ya kada da su sani ga inda zamu samu kudaden shekara hudu ba gashi yanzu ni na majalisa ba akwai eh, salary basis salary da muna karba ba abun boye ba ne yana na a public domain amma waɗansu na ganin kamar akan haɗa muku kuɗin da sauran allowance da, sauransu wanda shine a ce ya kamata ya rufa abin da idan kun zo kun bar aiki ma za ku yi amfani da shi yawa yanzu kin kin biya bukata na daidai gasken kenan muna da abinda ake kiran shi overhead wato abin da ka dinga gudanar da ofis naka idan jama'a suka zo idan aka baka gayata idan zaka je wani wuri zaka mora a ciki ake ana kiran shi overhead to a cikin wannan overhead ne muka ce to kowa ya yi sacrifice a wata za ce ma kowa 1 million sai ya zama kudin da za dinga servicing wannan allowance muka kira shi mun ce zama kamar makamayin pension na ce ni ina kujera ga wanda suka gama da jimawa suna wahala ni na yarda a cikin overhead nawa kowane memba ya ce shi ma ya yarda sai muka yi dacewa to eh, mr speaker kakaki in wata ya kare da da gujin dfs ma mu mun contributing ya zama mana bari mu saka to dalilin kenan mun ce to ba wai mun zo mun ce a ja kikiro mana hanya wani kudi wani wuri bane nan kenan ba ita gwamnati ne za ta zo tana biyan ku ba wato kudin ajiyan ku ne za a biya to misali waɗanda sun bar eh, kujera tun shekaru kenan daga cikin kudin ku ne za a rika ba su hakika kuwa to inda sacrifice in ya fito kenan ba kudina ne na ni na yarda a cire miliyan daya ba amma na yi ne domin na gan rayuwar magabantan mu irin yadda suke ciki sai muka ce muka sacrifice to amma idan abinda mutane za su sani duk da yake wannan kuɗin ku ne gwamnati ne za ta cire naku ko kuma dai wata hukuma daban daga federation in kudi ya zo so in kudi ya shiga plateau ana ware namu a bamu mu za mu yi kasafin kudin nan za mu kashe shi bisa ga yin da muka gan ya kamata mu kashe so a cikin wannan kudin kin gan ba wani zai zo ya ce mana a'a ku cire kaza ku cire kaza ku cire kaza shine muka gan cewa ya dace a cikin overhead namu wanda doka ya yarda mana cewa mu samu overhead kin ga yanzu za mu bude mu na wannan allowances din bayan first and second reading kin ga an tura ma committee za mu kara sarrafa shi da kyau in muka gama sarrafa shi da kyau ba mu kawo cikin majalisa ba to yanzu ne za mu kira public wato su eh, civil society su sarakuna har su malaman addini duk kowa duk za mu ce to ga abin da muka zona muka yi muka wallafa a kwamiti abu daya biyu uku hudu biya kudin zai fita daga wuri kaza ga inda za da kudin kaza za cire percentage kaza za mu ce sai mu ci sai mu ba da document ma public su karanta sai mu zaba rana mu nima wani babban hall sai mu kira meeting duk wanda da is interested a karshe duka shine za a zo na duba waye ne suka fi yawa wa'anda suka yi da abun ne suka ce eh yana da kyau a yi haka din wanda ya fi yawa shi ne za mu doka ba za ka yi gudu ka wuce kunne wuce kai ba dole mu tafi da jama'a A ɓangare guda kuwa ƙungiyoyin farar hula a jihar Plateau sun yi kakkausar suka kan ƙudirin wanda suka ce ba a bayyana shi a bainar jama'a su san abin da ƙudirin ya kunsa ba. Shugaban ƙungiyar ƙwadago a jihar Plateau Comrade Eugene Manji ya ce sun ba majalisar zuwa ranar talatin ga watan Yuli ta janye wannan ƙudiri idan kuwa ba haka ba za su kulle majalisar sai yadda hali ya yi. To a abin da ta ba masu akwai da munafurci a ciki domin abin da akan bashi a kunshi a wata an riga haɗa mashi da shi a kan cewa ka karɓa waɗannan abubuwan in ka tafi ka tafi da shi ma'ana wato kai abin da kake baka kai ma'aikata baka kai abin da ke samuwa to an haɗa mashi abubuwan da zai samu ya mora har ba ya tafi ba shi karhudun da ya zo sabin da bi no need for him a zo ce ya dawo yana neman wani abu kamar yadda ana baka kai zuwa baka to in Allah ya daka wanda mun ga mun bayyana yin da muka fara ba su janye da wannan ba sai sun bar wannan ofis ba sake shiga ba sai shekara mai zuwa sai wani zabe sabu mutane su shiga ba su amma misali idan sun ki su amince su kun kulle kofan sun fasa sun shiga akwai wani mataki na gaba da za ku dauka aiki san an ce eh, eh, zumun bana sai karin bana yakin da wayoyin da su yi din da komi da shi muna nan a gaban su mun fi su yawa mu muka zabe su mu muke da gwamnatin cikin gidan ma ma'aikatan ma'aikatan mu ne muna da yanci mu kore kowane ma'aikatan ne a cikin gurin yau da gobe kuma su bi eh, su bi umurnin mu amma tun da kuka yi wannan barazana kun yi magana da su ko kun kira su ku ce musu ga hujjanku na cewa bai kamata a ce sun karbi fanshon ba kun tattauna da su to sun kira mu ne abin da ake kira public hearing sun kira mu ne mutum bai adannar da kai bai san daraja ba kai kaje ka neme shi amma mu zan akwai inda zan faɗu amma abin da suke son gaya miki barazana muke yi ba to idan an ce wato ita gwamnati kenan ta amince da wannan doka nasu ku a matsayin ku na yan kwadago me za ku yi to ba yadda za a biya a kasar plateau su je wani state su karba yanzu haka mun ga mun gaya ma shi gwamnan plateau ya jawo hankalin waɗannan kafin wani abu zai su ce shi bai sani ba amma an aka ki in ran gaya musu kaki muna da masayi na biyu mataki na biyu wato mun abin da muka ce pikitin na hausa assembly su kaɗai majalisar zamu yi amma aka ce za a wani abu muna da yancin dakatar da aiki a cikin nan plateau ga baki daya har da local governments ba abin da tafi har da bankuna da kina gani asibitoci da everything da kin gani duk ma'aikatan mu ne motoci ne kina gani plateau rider amma su metrobus ba abin da zai tafi a cikin nan kai motocin private ma na su unions namu na NUW mun handa su Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin kungiyoyin farar hula da na kwadago da majalisar dokokin idan wa'adin ya cika. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.